malami kano sai ya ce wai najeriya ta mutum uku ce ya ce akwai wawa akwai munafiki ya ce sannan akwai barawo in ji aminu kano ko wasu sun taba ji to sai mu zubawa manya-manyan kabilin kasar ido mu ga waye wawan waye munafikin waye barawan wataƙila an bincika ba za a rasa ba to kai in ba wawa ba ya za a yi ku fi kowa yawa ga tauhidi an ba mu ga alkur'ani a hannu. wani kafiri da yadda da maganar mai kashe shi shine bature ya zo ce ku aure mata biyu ku ji tsoron aure sai kun shekara hamsin da biyar ku yi aure sai kuka laliba sai kuka kun ƙare sai aka ce to demokaradiyya ake za a yi zaɓi da mai haihuwa da mara haihuwa a'a an so samu ne wannan kowa ya san amsa mai haihuwa da mara haihuwa a gwada yawan 'ya'ya maza da 'ya'ya mata tuni dai ko ban san sunan mai haihuwar da mara haihuwar ba wallatallahi mai haihuwar ne zai ci zaben in dai za a yi sai aka ce yanzu in an yi zaben fa masu haihuwa nan fa masu kyan halin nan nan da ba sa zina fa wayanda fa ba sa luwaɗin nan su ne fa da ƙasa ya ce to yanzu ya za a yi da su a ce to a ɗauko ganga a rufa a yi farfaganda mm. a ce za a balle mm. in kun yi wasa za a balle wai shi da yayansa wai za su balle mai maka maka ya ce kuna da yawa kaiwa ya hana ka yawa ya ce ai wayansu sun dawo daga kasashen turai sun kiɗi mai ba su da hankali an ba su ciyama an ba su kansula an ba su ɗan majalisa a kai talla gurinsu a ce ku ce dole ba ku shugaba ya eh, to a zo a yi to da mai iyali da mara iyali in aka yi zaɓa aka ce ai na fidda gwani ɓul sai ga musulmi a gaba sai kuma ka ku ce dola ba ku mataimaki to me na dola mataimaki dole saboda kafi mu yawa ya ce a dole kai kake ban abinci sarki na ne kai malami na ne kai kana so na in zan binciko tarihi ba kai kai kashe sardauna ba kana zaton manta ba kai kai kashe ta ba balewa ba ba kai ne barawan mu ba to duk da haka dole eh, eh, sai na sa ka kai ne shugaba ko mataimaki to idan aka samu wani a cikin mutanen na ya ce he eh, mana wannan lokacin a basu to sannu wawa aka zo aka ce to ku je ku ruɗe 'yan arewa ko ku je ku ruɗe 'yan kudu ko ku je ku ruɗi mutan kano ko ku ruɗi mutan inugu ko ku ruɗi mutanen Legas ku ce musu ku shiru ƙuri'a ku ku ce ta zama banza a ɗauko wanda ba ku yadda da shi ba ya zama shi yake taimakon shugaban ƙasarku to amma mutanen lagos in ku ne wawayen nan za mu gani ƙuri'a ku ta zama banza ku yi mutanen lagos anya in kuka yadda da haka ba ku ne wawayen yawa ko mutanen enugu su ne za su ce ta ƙuri'a ku banza ce komai yawan ku banza gaskiya idan mutan inugu suka yadda to ashe su ne wawayen to idan mutanen kano suka yadda wanda najeriya babu jihar da take da ƙananan hukumomin da ta wuce kano aka ce ku shiru ƙuri'a ku banza dola ɗauko mai zaginku mara mutunci mai dara baya noma wanda giya ta kiɗi shi tun yana ciki ake ɗiga mar a maɗiga aka ce ƙuri'a ku banza ku ɗauke shi ku ce shi ne mataimakin shugaban ƙasa ku in mutan kano suka yarda da haka ashe su ne wawayen idan na filato ne suka yarda da haka ashe su ne wawayen idan sakwatawa ne suka yarda da haka ashe su ne wawayen Allah karka bar wawaye a cikin mu Allah wanda yake wautar ka warkar da shi Allah ka mana gata ya jama'a ingila na fama da yunwa ana layi masu karɓar abincin su ɗaya ɓal don ba ɗa ba jika jama'a wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa yau na karya ya ka gani kowa zunan da nake yi anya